أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم أبواب سجود القرآن وسنتها babi mai bayani akan sajada ta alkur'ani da zamanta sunna da yake maluma riwanullahi alaihim sun yi sabani akan wuraren sajada alkur'ani amma dai abinda maluma sun ka ittifaki sun yi ittifaki akan wuri goma wanda ya kasance dukkanin maluma ahlus sunna sun yi ittifaki akan ana sajada wannan wurin inda suke da sabani kuma za a yi bayani akan sabanin su wuraren da sun ka ittifaki daga ciki akwai guda wanda ya kasance imamu na malik ko kuma masaban malikiya ta shigar da ita suka zan wuri goma sha ɗai na farkon su cikin suratul arafi inda qaulihi ta'ala innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun sai na biyu wafin ra'ad cikin suratul ra'adi Allah subhanahu wata'ala shina cewa walillahi yajidu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa dalaluhum bil gudu wal asal sai cikin suratul sai cikin suratul nahl inda subhanahu wa yab'aluna ma yumarun sai cikin suratul isra'i inda subhanahu wa sai cikin suratu maryam cikin suratu maryam inda qaulihi subhanahu wa ta'ala ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adama wa mimma hamalna ma nuhin, wa min zurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimma hadaina wajtabaina idza tutula alaihim ayatu rahmani haru sujudan wa bukiya sai cikin suratul hajji inda qaulihi ta'ala alam tara anna Allah yajudu lahu man fis samawati wa man fil ardi Wa shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawwabu wa kaseerun minan nasi wa kaseerun haqqa alayhi al-azab wa man yuhina Allahu fama lahu min mukrimin inna Allah yaf'alu ma yasha sai a bakin wannan kenan sai cikin suratul furqan inda qaulihi subhanahu wa ta'ala cikin suratul furqan inda qaulihi subhanahu wata'ala wa idza qila lahum isjudu lirrahmani qalu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura sai cikin suratul namli inda qaulihi subhanahu wata'ala Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim sai cikin suratul sajdati inda qaulihi ta'ala inda qaulihi ta'ala inna ma yu'minu inna ma yu'minu bi ayatin allazina idza zukiru biha haru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun sai cikin suratul sad inda qaulihi ta'ala qala laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ila ni ajihi wa inna katiran min al-khulata'i la yaghib adhum ila ba'd ila alladhina amanu wa amilu salihati fa qalilum ma hum wa zanna dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa harraka an wa anaba wa fi fusilat sai cikin suratul fusilat watan wa ayati ayatihi al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar la tajidu lish-shamsi wala lil-qamar wajidu lillahi alladhi halaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa anna bakin da yau sajada kenan an samu wuri goma sha ɗaya ko wanda an kai ittifaki sune wuri goma a banda sanatul hajji ta biyu ɗin hajji ba cikin da an kai ittifaki amma daga cikin maluma akwai sun kasanya ta cikin wuraren sajada sai suratul najm maluma sun yi sabani a kanta sai in inshiqaq maluma sun yi sabani a kanta amma bancin wa'annan dukkanin ce inda mun kali su ho guda goma in an ka hidda su ta fusilat jirance suke su a wuri goma inda maluma suka a kan cewa ana sajida gare su to shi na malam ya kawo shi na ce bismillahir rahman rahim abwabu sujudul qur'ani wa sunnatiha حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر هو محمد هو محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة أن أبي إسحاق أبي إسحاق أتبيئي قال أبو إسحاق أتبيئي يتشي سمعت ناجع الأسود هو ابن يزيد النهائي عن عبد الله هو ابن عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النجمة manzon Allah ya kanci sojin najam bi makka cikin makka fasajada fiha manzon Allah ya sajada cikin ta wa sajada man ma'ahu duk wanda ke tare shi suka yi sajada gaira shehin da wani tsoho a haza kaffan wanda ya kasance ya riƙe tahi min hasan na tsakkuwa au turabin ko kuma tantahi na turɗa wada fa'uhu ya ɗaukakar da tahin nan ya ɗaukakar da wannan ƙasa ko wannan tsakkuwa ila jabhatihi ga goshi ne wa qala ce ka fini haza wannan ya isa mini ya ɗauki ƙasa sai ala goshin shi to shi na abdullahi ibn mas'udan ya ce fara'ayatuhu ni gane shi ba zalika bayan wannan kutila kafiran ba ta lalle haƙiƙa wannan girman kai nashi bai bar shi imani ba bai yi sajada ba lokacin da manzon Allah ya sajada da manzon Allah ya sajada musulmi suka yi sajada kuma duk kafirin da awwan nan wurin yayi sajada dan ita wannan suratul najmi an ce ita ce sura wadda Allah sajada wadda manzon Allah ya fara bayyana da karatu cikin ta lokacin da bayyana da karatu ya kai ga cewa a fara ayatu mullata wal uzza wa manata thalithatul ukhra da kawo wannan wurin sai sai yi sajada da ya sajida kai karshe sajada duk gaba suka ka sai ce to shikenan yanzu kan ya abi guma kanmu tunda yace afaraitum lata wal uzza ko mun ta salihatul uhra ya dawo kenan musulmi suka yi sajada saboda girmamar da wannan tura su ma kafirai suka yi sajada saboda an ambaci guma kansu ciki wannan shi abin da inganta sabanin abin da su maluma suka ce lokacin da kawo ga cewa a afara ayatu lata wal uzza wa manata thalith al ukhra sai shi dan ya sheko ya sanya murya ta cikin murya manzo sallallahu alaihi wasallam sace tilkal garani qulula fa inna la turja to kan wannan sai suka yi sajada su ma amma maluma sun ce wannan bai inganta ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan cewa shedan ya tuhu ya ari murya manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba'idun na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba za a yi hujja da wannan ba cikin hujjoji illa dai kawai ya karanci afara'aytum lata wal uzza wa manata salihata al ukhra da cimma wani sujada ya sajada su ma suka yi sajada hmm. ta'ajabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samiduna fasjudu lillahi fa'budu dan haka wannan wurin yayi sajada su ma suka yi sajada to sai kasance shi wannan tsohon wanda ke sajada ana kiran shi a umayyatan halfin shi na aka kashe ga badar babu ta tanzilu a sajadati ko babu babin na sajadati sajada ta tanzil tanzil a sajadati wanda ake kira suratu sajadati حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي قال حدثنا سفيان هو ابن عيان حدثنا سفيان هو الثوري عن سعد بن ابراهيم دغ سعد بن ابراهيم an abdurrahmani daga abdurrahmani huwa ibn hurmus an abi hurairah daga abi hurairah radiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kasance ya qara'u fil jumu'ati kina karatu cikin suratul jumu'ati fi salatil fajr ga sallatin subah kina karatu alif lam mim tanzilu as-sajdata wa hal ata al insani kina karanta hal ata al insani hin min ad kuma in ya kai wannan zai sajada wai babu sajadatu swat ba mai bayani akan sajada ta swat حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان وابو قال suka ce حدثنا حماد هو ابن زيد an ayyuba hu ibn abi tamimata asahata yani an yake da mata ko maulam ibn abbas an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal sad laysa min azaimi sujudi sad ba cikin wurare inda an ka bada umarni a sajada akanta wa qarra ayatu nabiyya annam wa qarra nabiyya amma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yajudu fiha shina shina sajada gare ta babu sajadatin najami ba mai bayani akan sajada wadda an kai cikin sotun najmi qala Humna abbas abdullah ibn abbas ya faɗi wannan Allahu anhuma yace ya ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah akan ta sotun najmi kuma ya sajada ƙarshen ta حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي حقيقة منظور الله صلى الله عليه وسلم قرأ يا كرنت سورة النجم فسجد فيها سجدة كنتا fama baki ahadun min alqawmi ba mutum guda wani ke cikin mutane illa sajin sai dai sajida fa ahada rajulun wani mutum yayi riko min alqawmi daga cikin mutane ya yi rike kaffan tahimin hasan na tsakkuwa. aw turabin ko na turda fara fa ahu ila jabhatihi ya dauko wannan tahin ya azaga goshin shi wa qala ce ya kafi ni haza wannan ya isa mini to shi shine abdullahi ibn mas'udin ce. wala qarra ayatuhu haqiqa na gane shi ba'adu bayan hakan ga kutula an kashe shi kafirin kafiri bai samu musulunci ba saboda girman kan da yi babu sujudil muslim babu sujudil muslimina bai mai bayani akan sajadan musulmi ma ta da na kafirai wani mushriku jisun sannan kuma shi kafiri fa najisa na laysa lahu wudu in bai da alwala ko ya alwala babu alwala ta balle ma bashi alwala din buhari ce wani mushriku jisun kafiri najisa na laysa lahu wudu'un bai da alwala wa kana ibnu umara amma abdullahi ibn umar ya kasance da radiyallahu anhuma yanzu shi na sajida ala gairi wudu'in ba da alwala ba in ya cimma sajida ta alqur'ani shi na ba da alwala an ce ya kasance shi na saman raƙuma ta shi na karatun alqur'ani ya ji bukata sau ko ga haɗi ne ko ne da ƙare yayi da tsarki bai yi alwala ba ya hauko ya koma hawan doki ne ko ya koma hawan jaki ne ko koma hawan godiya tai shi ne saman abin hawa da hau wannan abin hawa kuma ci gaba da karatun alqur'ani ya ci masajida ya sajida ba tare da alwala ba yajidu ala gairi wudu'in shehi ya hiya yajidu ala wudu'in akwai riwaya ta yajidu ala wudu'in amma abinda sun karwaito ga hanyar da ba wagga ba yajidu ala gairi wudu'in ya yi sajida ba da alwala ba don haka maluma suka ce nusa ta da jidu ala gairi wudu'in ya yi jidu ala wudu'in in an ka ce ya sai da akan alwala kenan buhari bai mai raddi ba buhari abin da ya ce nan ga cewa wal mushriku najisun laysa lahu wudu'un wasu sun ka ce ai can gashi manzon Allah ya sajida kafare sun sajida ai ba su da alwallah ko tunda ba su da alwallah kuma nan gashi Abdullahi bin Umar ya sajida bai da alwala sai Buhari ce to ai ba a gama su dan shi kafiri da ma najisa na bai da alwala don hakan gaba ya zama hujja tun da dama shi kafiri na jasa na kuma shi sajada ba ya sajada akan girman da Allah ba bai sajada akan ibada ba ya yi sajada akan girman da gumaka ne don hakan gaba a ba al'akari da sajada da yayi cewa a hada da sajada da Abdullahi bin Umar yayi bai da arwala ba shi Abdullahi bin Umar musulmi na kuma sannan ya san hukuncin yin sallah ba da arwala ba amma shi shina ganin sajada ta alqur'ani bata kai matsayin bata kai matsayin rukunai na sallah ba sannan ba ta da shirɗa irin shirɗa na sallah da ya ɗauke ta akan shirɗa irin shirɗar sallah shi ma ba zai tartai da arwalla don haka gu ne kenan ba wajibi ta ba sannan kuma sunna ta wadda kasance ibada ba ta yiwa sai da ita ba ha cikin ibada wadda kasance ba a sai da arwalla amma wannan ya sa a majumhurin maluma daga shi sai shi abi sun ka akan wannan kauli daga abdullahi bin umara sai shi abi su dai sun ka akan ana sajada ta alqur'ani ba da arwalla ba amma da su jumhurin maluma sun ta akan cewa sajada alqur'ani sharuɗar sallah gare ta sai da daharatu hadasin wa daharatu habasin wasu qibali qiblatin حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة أصحت يعني أن إكرما دقى إكرما أن ابن أباس رضي الله عنهما أن النبي حقيقة مزوان الله صلى الله عليه وسلم سجد سجد بالنجم شكين سورة النجم وسجد معه المسلمون musulmi suka yi sajada tare da shi wal mushrikuna haka nan kafirai suka yi sajada tare da shi wal jinnu wal insu haka nan ma mutane da ajinnu su ma suka yi sajada wannan shi a hadisi na Abdullahi ibn Abbas wanda ikirma ta rawaito daga gare shi kuma abin da samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam kenan amma ha bai halarci wanga wurin ba wannan kaddiya wannan waqi'a bata faru gaba ga Abdullahi ibn Abbas ba saboda wannan ya faru makka ga makka wanga abu ya faru manzo Allah ya karanta suratul najmi da ya yi sajida musulmi suka yi sajida kafin suka yi sajida lokacin na Abdullahi ibn Abbas karamina ya dai samu labari ga mazo daga baya to kuma ina ya samu cewa har aljannu sun yi sajida wannan ya samu daga abin da samu ga mazo sallallahu alaihi wasallama ko kuma da bayan mai kashfi ya ga hadda aljannu sun yi sajida din bayan faruwar kadiya ko da ke wata faru gaba gare shi ba da yake shi jama'an qur'ani ne rawahu ibnu dahman an ayyuba ibnu ahmana yayo wannan riwaya an ayyuba daga ibnu abi tamimata asahata yani an ikira mata aminu abbas radiyallahu anhum babu man qara'a sajdata wa lam yasjud bai mai bayani akan wanda karanta aya mai sajada bai sajada ba حدثنا سليمان بن داوود أبو ربيعي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يزيد بن خسيفة عن ابن قسيد عن أداء ابن يسار أنه أخبره يا فدا مش أنه حقيقة شواشي أداء ابن يسار sa'ala ya tambaye zai zama da radiyallahu anhu fa za'ama sai zaidu yace ai ahbara za'ama bi ma'ana ahbara za'ama yace annahu haqiqa bin da asha'ani qara'a ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta manzon Allah alqur'ani ya karanta mishi wannan najmi suratul najmi fallam yadir ha manzon Allah bai sajida ba gare ta kenan kaga ba ai manzon Allah karanta bai ba can ya karanta yayi an gane ko ashe kenan kaga kisa gaba guda bace nan da yadda sabitin ya karanta manzon Allah alqur'ani manzon Allah da karanta mishi na najm bai sajada ba don haka shi ma manzon Allah bai yi ba shi ma wannan zajin sabitin bai yi ba bisa ga wannan ashe kenan ba yi. ba ai cikin watan abin ga mufassal sai cikin watan manya manyan surori su ake ce ma azaim wanda mun ka faɗi wurare guda goma ko wuri guda goma sha ɗaya حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبيد الله قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيد عن عداء بن ثابت عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم na karanta ma manzon Allah wan najmi wallam yazid bai sajada fi ha gareta babu sajadati idan sama'un shaqqat bai mai bayani akan sajada cikin idza sama'un shaqar ana yi ko ba yi sai inda yace watan wa idza quri alaihimul qur'anu la yajiduna to dai ka wannan shin ya sajada ko bai sajada ba hadisna mulimun huwa ibn ibrahim al farahidi wa ma'adun falala kala suka ce hadisna hishamun a adustuwai an abi ko hadisna hadisna hishamun an wa ta hadisna hishamun watan huwa ibnu huwa ibnu abi sa'id ad-duwai an yahya huwa ibnu abi kasirin an abi salama huwa ibnu abdurrahman ibn awf qala ce ra'aytu naga aba in ji shi abu salam ibn abdurrahman ibn awf yace ra'aytu naga aba hurayra radiyallahu anhu qara'a ya karanta idza sama'un shaqqat fa sajada sajada fi ha gareta fa qultu nace ya aba hurayra ya kai ya kai abu hurayra allam araka tasjudu shin banga kai sajada ba halan wai musanya mai shi kai wai kamar na ga haka ya sajada kuma ka san ba a sajada ga wannan wurin haka shi a wannan abu salmata min abdurrahman na aufin ya ce ma abu huraira ƙala sai abu huraira ce mishi laulam aran nabiya sallallahu alaihi wasallama ya da ban gama zuwan Allah ya sajida ba lam azjuda ban yi sajida ba ko kuma laulan auren nabiya sallallahu alaihi laulan auren nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada da ban ga manzon Allah ya sajada ba akwai sajada akwai yazjidu akwai riwaya ta sajada akwai riwaya ta yazjidu da ban ga manzon Allah sajada ya sajada ba lam ajuda ban ya sajada ba ko kuma da ban ga manzon Allah sajada ya sajada ba lam ajuda ban ya sajada ba babu man sajada li sujudil qari'i bai mai bayani akan wanda ya sajada saboda sajada mai karatu wa qalamu abbasin abdullahi ibn abbasin yace wa qala na mas'ud abdullahi ibn mas'ud yace li tamim ibn hazlamin" ga tamim ibn hazlamin, wa huwa gulamun shina yaro karami fa qara alaihi ya karanta mishi sajidatan wa sura mai sajida fa qala ce azjudu ina sajida fa innaka imam azjud kai sajida fa innaka imamuna watan shi wannan tamimunu hazlamin ya karanta ma abdullahi ibn mas'udin alqur'ani shina karamin yaro shina karantawa abdullahi ibn mas'udin na saurare ne da an haka wajen sajada sai ya kasance shi ta tamimun mai sai bai sajada ba sai dai shi abdullahi bin ya ce mishi ka yi sajada kai a shugaba yanzu kai alliman tunda kai ha karanta muna saurara maka an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wani yaro ya karanta mishi alqur'ani an haka wurin sajada sai kasance yaron bai sajada ba sai manzon Allah ya ce usjud kai sajada anta imamuna hmm. ya sajada mu ma mu yi tunda kai ha karantawa bisa ga wannan na maluma suka ce idan ya kasance mai karatu na karanta na karatun alkur'ani in ya ce jira bai sujada kai ba kai sai in ya sanna haka tunda shine imam don haka aka ce in mace na karatun alkur'ani ko in ta sujada ba kai saboda mace ba ta limanci حدثنا مسدد هو ابن مسرحد قال حدثنا يحيى هو ابن سيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance ya karwa alaina a surata shina karanta mana sura fiha as-sajdatu cikin ta akwai sajada fa yajidu sai manzon Allah shi sajada wanda yajidu sai mu yi sajada hatta ma yajidu ahaduna hagu dan mu bai samun mawdi a jafatihi wurin azagoshi ne watan likasarati sajidina saboda yawan masu sajada wa makani da kokumcin wuri ga masu sajada sun yawa saboda ana zaune ala karatu kamar yanzu a ce a yi sajada yan ka ce asjada wani bai samu inda zai azago shi ne saboda mi wurin ya kokunta bayan wuri ya kokunta kuma sannan ga yawan mahaso su sajira din amma ba cikin sallah bane cikin sallah kowa na samu inda azago shi ne sai mi babu izda babu izdihamin nasu idza qara al-imamu as-sajdata bai mai bayani akan gugoriyar mutane idan liman ya karanta sura mai sajida ko aya mai sajida حدثنا بشير بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم منزون الله كسانشي ya karo shi na karatun a sajadata wa nahnu indahu muna gune wa yazjudu sai manzon Allah shi sajada wa nazjudu ma'ahu mu sajada tare da shi fa yazdahimu sai a samu matsotsoniya fa yazdahamu fa yazdahimu ma hu sajada sai matsotsoniya hatta ma ya jidu ahaduna li jabhatihi mawdi'an har gudan mu bai samun wurin azagoshi ne ya jidu zai sajida alaihi akai ne babu ma ra'a anna Allah azza wa jalla lan yujidu sujuda bai mai bayani akan wanda ya ga anna Allah haqiqa Allah azza wa jalla lan yujidu sujuda bai wajabta da yin sajida ta alqur'ani ba wakila an ka ce li umar ibn husainin li imran ibn husainin an ka ce ma ibn husainin ar rajul mutunna yanzu ma sajadata ya ji mutum ya karanta aya mai sajada walam yajlis da ha bai zama ya sajada tare da shi ba kala ce ara ayata lauka adal haka ba ni labari ko da ya zama saboda a karanta sajada shi sajada in ya ki din ko da ya zama don a karanta sajada shi sajada aka karanta bai yi ba ya zanna domin sauraron kira'a da lokaci da kai aka kai wajen sajada sai ya kasance shi mai karatu ya sajada amma sai kasance shi mai saurari ne bai sajada ba bai lahi ba shi kamin nan ga wannan shi a kauli na imran ibn husayn ka annahu kamar dai shi imranu la buhu ba shi wajabtar da sajira alaihi kai ne wa salmanu salmanu ya ma la haza ga dauna ba don haka mun kai sabko ba salmanul farisi ya hito shi na cikin tahiyacin wasu malamai suna don suna karatun alqur'ani sai ya tsaya saurare su sai suka cimma sajida suka yi sajida sai bai sajida ba suka ce ah an yi sajida ka kin sajida sai ce ma Allah haza ga dauna ba don haka mun ka sabko ba wani reason na ni <laughs> kenan kaga ba wajibi na ba a yi ta sai mi wa qala usman afan radiyallahu anhu inna masajidatu haqiqa sajida ala man istama'a ga wanda ya saurari karatun alqur'ani wa qala zuhuriyyu zuhuri yake la yajidu ba mai sajida illa an yakuna dahiran sai in ya kasance mai tsarki sai in ya kasance mai tsarki wa idza sajadta idan kai sajada wa anta fi hadarin kana cikin birni fasta kabila kin saka dibi alqibla in ba cikin tahiya kake ba in ba ka bisa dabba in kan in zaka sajada ka dibi alqibla saboda cikin sharɗin sajada kenan sai dibi alqibla sunna ayata wa in kunta in ka kasance rakiban mahayin dabba ha fala alayka babu laihi gare ka haisu kana waje huka duk inda huskar take ka dibi can kai sajada saboda shi ko wanda a bisa ga dabba inda duk ya huskanta shi ita ce alƙibla tai in ga nafila amma ba ga farilla ba wa sawabu safari qasarin li rakibi dabatin badalun fi namlin wa in bi muhammalin wa in sahul al ibtida'u laha la safinatin fa yaduru ma'aha in amkana fa hal in aw ma'a aw mudallaqan tawilani to shi na ce wa kana sa'ib ibn yazida sa'ib ibn yazida ya kasance la yajidu bashin sajida li sujudil qasi wa kana as-sa'ib ibn yazida sa'ib dan yazida ya kasance la yajidu bashin sajida li sujudil qasi saboda sajida ta wanda ya kasance mai katun kisoci na mai katun kissa in ya karanta aya mai sajida in ya sajida wannan sa'ib ibn yazida bai sajida sai shi bar shi ta sajida ta shi dai saboda shi mai katun kissa kudi shi ka bida mai bida kudi na ba ladan shi ka bida ba Don haka yansu jira ba sai kayi ba. Haddasu na Ibrahim na Musa. Ƙaar a habarin na Hishamu na Yusuf. Hassan Aani an nam da jirejin hakikan na jirejin. Ahabar hu ya faɗa musu. Ƙaar ya ce a habarin ne Abubakar ne Abimuleka. Ya ce yaji wani Usman al-Adur Hama na Attaimi. Ana da biyu a timi Abdullahi Ibn hudairi Attaimi ƙara na Abubakar. Abubakar ya ce wakanar biyu a Da biyu ya kasance min iyarin nasi. shina cikin zababbun mutane watan ainihin shi watan a wannan abubakar watan abin da ce nan ga sai mun gama shi da ahbarani ahbarana ibnu hishamin ahbarana hishamun yusufa annan nujaja ahbarahum qala ahbarani abubakar to shi abubakar din nan ahbarani abubakar abubakar ya faɗa mini amma habar rabi'atu daga abinda rabi'a ya halarta min umarnin hadabi ga abinda ya samu ga umarnin hadabi radiyallahu anhu da rabi'atu ya zo ga majalisi na umarnin hadabi ga abinda ya isko nan kada a yawmal juma'ati, shi umarnin hadabi radiyallahu anhu ya karanta qur'ani ranar juma'a. alal minbari akan minbari bi suratin nahli ya karanta suratul nahli ya hafuna rabbahum min fawqihim wa yab'aluna ma yumarun hatta idza jaa sajdata sai da kai ga wurin sajada shine wannan wurin da muka faɗi yanzu ya na rabbahum min fawqihim wa yaquluna ma yumaruna nazala yasabko fa sajada ya sajada wa sajada nasu mutane suka yi sajada hatta idza kanatil aljum'atu alqabilatu sai da jumu'a ta kasance ta biyu faƙara a ham watan sai umarnu haɗabi radiyallahu anhu ya koma karanta na hali. hatta idza jaa sajadata sai da kai wurin sajada ya hafuna rabbahum min fawqihim wa yab'aluna ma yumaruna qala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma numarru haqiqa muna wuce bi sujudi sajada faman sajada wanda ya sajada faqad asaba ya daidai da sunna wa man lan yadir wanda bai sajada ba fala izma Allah babu zunubi gare shi Wannan ya umar sai kasance umar bai sajada ba radiyallahu anhu sai kasance umar wannan sati na biyu da karanta wannan sura sai bai sajada ba da ce mun sajada ya karanta ya hafu na rabbahum min fawqihim wa yabaluna ma yumarun bai sajada ba wannan shi a ashe nan babu ci akan ya sajada sajada dai suna ce don haka shi watan Buhari kullu babu akan cewa watan babin fi sujudi wa sunnati hako fi wujubi fi wujubi mece wasancin farkon babi dai babu abwabi sujudi wa ha ko ha babu abwabi sujudi wa ha ko ha an karanta ha da zaman ta sunna ko ha da kasancewa ta sunna babu man qara'a sajdata fi salati fa sajada biha ai saura guda saura kadan babu man qara'a sajdata ko wa zada nafi'un nafi'u ya qara an ibn umar daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma inna allaha lan yuridu sujuda Allah bai fallantar da sujada ba illa an nasha sai in mun so babu man qara'a sajadata bai mai bayani akan wanda karanta sujada ta salati cikin sallah fa sajada bi haya sujada cikin ta ko kuma tan fa sajada fiha yayi sujada a cikin ta haddathna musaddad huwa ibn musarhad qala haddathna mu'tamir huwa ibn sulaymana at-tarhan qala sami'tu naji abi sulaymana at-tarhan qala yace haddathani bakarun abdullahi an abi ko an abi rafi'in daga abu rafi'in nufai ibn haris qala ce sallatu na salla ma tare da abi hurayra an ji shi wannan abu rafi'in yace na salla tare da abu hurayra al atama ta salla ta isha'i fa qara karanci idza sama'un shaqqat ko sajida abu hurayra ya sajida fa qultu nace ma hadhihi mi awwannan sajida qala ce sajidtu biha na sajida sajidtu biha na yi sajida ga wannan harfa abil qasim bayan uban kasim sallallahu alaihi wasallama fala azalu ha fi ni gushewa ina sajida gare ta hatta alqahu haƙin mutu to ka ga nan ga in kaddiba na abu rafi in ya musanya mai can wannan abu salma kuma ya musanya mishi kuma amma duk ga matsala guda amma kuma shi ya yi tsaye ne akan manzon Allah ya don haka yayi to aka ce to sunan ba su sake musanya mai ba sannan kuma ba su komo suka bi aiki irin aiki ne ba amma kuma su musanya ba da ya ce ya ga manzon Allah yi don haka shi ma yayi shekin nan in manzon Allah yayi aiki ana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ko duk kowa bai ga irin wannan aikin muka yi dika ganai haddasa ko babu mallan yajid mawdi an lisujud min az zahami ba babin mallan yajid wanda bai samu an wuri ba lisujud sujud ne ya sajida min az zahami saboda gogoriyon jama'a حدثنا صدقة حدثنا صدقة حدثنا صدقة الفضل قال أخبرنا يحيى هو ابن حدث أخبرنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مزو الله kasance ya karau surata shina karatun sura allati fiha as-sajdatu wanda kasance akwai sajada cikin ta fa yajidu manzo Allah shi wannan jidu mu ma mu yi sajada hatta ma ya jidu ahaduna makanan lima wa bi jabhatihi hatta ma ya jidu ahaduna har gudan bai samun makanan wuri lima wa bi ga wurin jabhatihi goshi ne bai samun wuri lima wa bi inda zai dora zai aza jabhatihi goshin shi bai samun wurin aza goshi wanda zai sajada akai ne wannan babi ne ya kare don hakan ga ibnu hajarin yayi tambihi akan wannan yace wannan babi na abwabu sujudi ya kare akan hadisi goma sha biyar hadisan ga guda goma sha biyar an samu hadisi mu'allaki guda biyu cikin su sannan hadisin da ya takarari ciki hadisi tara ya takarari an ka samu hadisi halisi wanda babu takarari ciki ne hadisi guda shidda sannan kuma wa faqahu mulimu ala tahrijiha mulimu radiyallahu anhu ya dace ga buhari ga dukkanin riwaya wadanga hadisai siwa hadisi ibnu abbasin banda hadisi biyu na abdullahi ibn abbasin fi surati swad ga sura ta swad wa surati najmi da sura ta najmu sannan banda hadisi na umar hadabi radiyallahu anhu fi tahyidi ga zabi fi sajdati ga sajada bakin wannan kenan sai ce kuma wa fihi daga cikin wannan min al-athari an sahabati wa tabi'ina daga cikin wannan akwai abin da an ka samu min al-athari na hadisai an sahabati daga sahabbai wa tabi'ina tabi'ai an ka samu sab'atu atharin hadisi guda bakwai bakin abin da wannan babu ya kosa kenan hadisi wanda ya kasance a ciki ne hadisi guda goma sha biyar hadisin da Allah ta'aliki hadisi biyu hadisi wanda ya kasance mai takarari hadisi tara hadisin da ahalisi shine hadisi guda shidda wa faqahu mulliman ala hadiji haban da hadisi guda uku kawai sannan abin da zo ciki ne na tabi'ai na sahabbai tabi'ai wanda ya kasance ba hadisi marfu'i ba tsakanin makufi da makaru'i an samu hadisi guda bakwai alhamdulillahi rabbil alamin a kaga suratul najmi ko mun kawo sabani akan ta sai suratul inshiqaqi ita ma tana da sabani sai suratul alam nasharha wajin wakata tana da sabani sannan ibnu habib radiyallahu anhu albatal jami'a ya tabbatar da dukkanin waɗanda ana karatu gare su ikrabil bil marbikal halak ana karanta an kai karshen ta ana sajada wajin wakata akwai sajada na wasu malumma sun ce ana yin sajada sannan sai cikin suratul najmi wasu maluma sun ce ana yin sajada sai sanatul hajji wasu maluma sun ce ana yi sai a ikira bizm rabbikal ladzi halak ina ganin bakin su kenan ko <clears throat> su a can muna da sanatul hajji muna da suratul najmi muna da suratul inshiqaqi muna da ikra'a hudu kenan ko in mun gama da 11 sun zama goma sha biyar to wuri yan sajada cikin alkur'ani wuri goma sha biyar na amma malumma sun yi ittifaki akan wuri goma kamar da bayan ya gabata banda in mun ka hidda fusilat wadda ita mun karanta karshe mun ka hidda sanatul hajji sai a samu guda goma jere wanda kasance malumma sun yi ittifaki akan akan ana sajada gare su saboda ko suka rage akwai sabai na malumma wasu malumma sun ce ana wasu malumma sun ce ba ai amma dai su malikiya sun ka tabbatar suwa su a waɗanga da mun hakaranto har zuwa ga fusilat in ka hidda sanatul hajji bakin su kenan wa'anda adda yin sosai yin shiƙaƙi to wa'anda an bai kawo su gaba ɗaya ba ba waɗanda adda ittifaqi ba ka san shi Buhari bai ce ka matsalar da adda hilafa ba in an ka samu matsala mai ittifaki wannan dai shi zuwa adda hadisai waɗanda kasance ingantattu na kuma manzo Allah ya tajira gare su amma waɗanda akwai hilafa gare su tsakanin isnadin su da kuma ainihin yin sajida ɗin. ya kasance ina da yanzu ba su cika shirɗa na Buhari ba radiyallahu anhu don haka abinda bai cika shirɗa ne ba zai jira ba akai ko kuma zai kawo shi ba sannan kuma wasu maluma sun tafi akan cewa abinda sa an kai sajida gare su saboda an ce fasjud ku yi sajida sai su maluma suka ce da an ka ce ayi sajida nan ga ana nuhin wai a karanta ana nuhin ayi sajida nan wai ayi sajida ta sallah wazir waqatin kai sallah nan ga ka samu kusanci sujudu nan ga abinda aka nuhi sallah aka nuhi haka wannan yace haka dahawi yace fi sharhi ma'anil athari yace duk inda an kai magana akan ummuni na sajada to wannan ummuni akan sajada ana magana ne akan sallah ba ana nufin akan sajada wanda ata wajen sallah ba sajada cikin sallah aka nuhi hmm? wa husna ma'ali wa qila cikin abin cikin suratu sabba ko wa qila inda qawlihi la zulfa wa husna ma'ali hmm. sabani gare shi amma dai wannan shi a cikakken abin da babu sabani gare shi saboda na adda sajida kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sajida aka ce misa ya sajada wata rana kuma eh, yayi sajida wata rana kasance kanta so ta sabba yayi sajada ba an kace misa kai sajada ce can na sajida saboda in taya dan uwana murna akan tuban da yayi kuma Allah ka bi tuba nai don haka ni ma ni sajida saboda ya sajida shukran subhanahu wataala hadiba shahi na 42 bugaitul ihwani aljannu bayani akan aljannu wa ma yatanawalu kalama minhum da abinda kuma kama magana akan su ta'riful jinn ta'rifi akan abinda ake kira jinni fil lugati ga luga wal izlahi ga qa'ida ta maluma asalul jinn abinda ke abinda ke asalin aljannu fil lugati ga luga satrul shay'i abu. anil hawasi daga gani ko daga gaji ko daga taɓi daga janna hullailu daga janna hullailu wa ajannahu wa janna alaihi satarahu janna hullailu dare ya ruhe shi ya ta'addiya ba tare da harafin jarra ba wa hu ya ruhe shi ya ta'addiya ba tare da harafin jarra ba wa janna alaihi ya yi ta'addiya da harafin jarra janna alaihi lailu satarahu janna alaihi lailu ya junnu alaihi jannan waje nuna satarahu ya ruhe shi kama qala ta'ala falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi suratu ibrahima subutu alamil jinni tabbatuwa watan halittu na jinni qala shehu taqiyuddin ibn taymiya inda taqiya qala fi majmu'il fatawi cikin majmu'il fatawi nashi juz'i na 24 shahi na 376 yace lan ya a ahadun babu mutum guda wanda ya sabani min dawayatul muslimina daga cikin jama'a na musulmi fi wujudu jinni ga samun aljannu wa kazalika haka nan jumhurul kufari dukkanin kafirai da anna wujudu jinni saboda samun aljannu tawatar a ahbarul anbiya'i la na annabawa sun yi tawaturi da shi tawaturan ma'aluman tawaturi wanda kasance sananne na bil idrari bisa ga bukata ya arifuhu alhasatu wal amatu da dukkanin watan jahilai da mallamai sun san da wannan walan yunkil jinna ba mai musun aljannu illa shirzimatun qalilatun in ba wata jama'a ya kaɗan na ba min juhali falasafati ko daga cikin jahilai na maluma na falsaha su ɗaya ke musanya samu aljannu wani hawihin da tamkacin su wai talakul jinnu ana da laƙin aljannu inda albahisi da gun masu bincike fi ilmi aqida ga ilmi na tauhidi ala wajahaini akan huska biyu wata ana da laƙin jinni ga dukkanin maluma masu tauhidi akan ababa guda biyu Allah haini akan huska biyu al'awwal huska ta farko ar-ruhaniyuna akwai waɗanda ake kira ruhaniyai al-mustatiruna anil hawas waɗanda kasance sun haku daga tabi ko gani ko daga tabi ko gani ko ma aji su din kulli ha dukkanin su bi idza'in nas daidai mutane wa ala hadha akan wannan tadahulu fihi al-mala'ikatu mala'iku za su shigo saboda ba a ganin su sannan kuma ba a iya taba su washaɗin su ma sha'in za su shigo ba a ganin su ba a iya taba su fa kullul mala'ikati dukkanin mala'iku jinnun aljannuna wa laysa kullu jinni mala'ikatan amma ba dukkanin jinni an mala'iku ba wasu mu bi zalika an ka ambace su an kace musu jinni lissa tarihin annal hawasi saboda hukusar daga tabe ko kuma tan daga gani الثاني نبيو يطلق على بعض ruhaniyina watan ainihin ta'arifi na biyu ko kuma huska ta biyu ana laƙin jinni ala ba'ad akan sashen an rauhaniyina wa zalika wannan la'anna rauhaniyina saboda cewa su rauhaniyun uku ukuna a hayarun akwai zababbi wa humul mala'ikatu sune mala'iku su ma ana ce musu ruhani wa ashrarun akwai wanda kasance shirarun na wa hum sha'irun sune shedannu wa ausanun akwai wanda kasance su kuma tsaka tsaka na fihim a hayarun cikin su akwai zababbi wa ashrarun akwai shedannu wa humul jinnu sunni aljannu wa yadullu mai gwadi ala zalika akan wannan qauluhu ta'ala wa inna minnal muslimuna inji su jinni suka ce cikin mu akwai musulmai wa minnal qasiduna akwai azzalumai fama aslama amma duk wanda ya musulunta fa ulaika haqiqa wannan taharrau su suka zabi rashidan shari'a wa amal qasiduna amma wanda kasance azzalumai na fakanu sun kasance hadaban makamashin wuta na jahannama na wutar jahannama suratul jinni wa ala hadha akan wannan faqad haqiqa arafahu ulama ul aqida malum ma na aqida sun yi ta'rifin su bima da abin da ke unhanar da anna haqaiqahum haqiqa haqiqanin su tun ya canza ba ide guda bane shi a sabani nan zamu kwana zamu bayani kadan na akan mun taba mun yi hujja da ibnu taymiya nan inda muka ce qala shaykhu taqiyuddin ibnu taymiya fi majmu'il fatawi saboda kullum ana gardama akan inu taimiyya wasu na cewa misa ake hujja da shi wasu na cewa kuma a yi hujja da shi wasu na cewa kada a yi hujja da shi ga littafin nan abinda aka sanya mishi alfazu wan najatu fil fili ila allah talifu a muhammadu sayyid at-tijani talifi ne na muhammadu sayyid at-tijani ba tijani wannan littafin tijani ya wannan littafin a kiyaye muhammadu sayyid attijani ce wanda littafi to shahi ne na 124 ya yi bayani akan ibnu inda alfawz wan najatu fil hijrati ila allah alfawz alfawz wan najatu fil hijrati abinda wa qasu ila shehu an tambaye malan husaini mahaluf. an hukumi qira'atul qur'anil karim akan hukuncin karatun alqur'ani wahibatu sawabiha wahibatu sawabiha da badalata da badalata ta ga matacce an tambaiwa tan a shehu husaini mahaluf an hukumi qira'atul qur'anil karim wahibatu sawabiha lil mayyiti da badalata ga matacce wa an hukumi sannan kuma an ka tambaye shi akan hukumci na ida'i sadaqatul faqiri ka ba almajiri sadaka Wahe bace ta wada halin mai yake kace amma wani ne wasa rikan nan Allah ka bada la daga gawa ne ka dauko sadaka ba almajiri in ka ba almajiri sadaka da ka bashi sadaka sai ka ce la da Allah kai ma wani an kiyaye da wannan to an tambayi watan wannan a Shehu Husaini Mahaluf akan wannan hukunci karanta karanta alqur'ani ka bada la da alqur'ani ga wani mutum daga cikin mutane wanda kasance su mutu cikin yan uwa ko kuma watan cikin uwaye ko kuma watan cikin wasu abokanai an kiyaye da wannan ko sannan kuma da ba almajiri sadaka amma ka ce lada Allah kai mawa ne shin ana yi ko ba a yi sai ce to wa har zalika ya hatassu bi yawmil idi wannan ya keɓanta ga ranar idi aw fi sa'ir ayyami sana ko kuma dukkanin da kwanuka na shekara an samu ayi fa ajaba sai shi malam yayi jawabi bi qaulihi akan cewa tai qala ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce min aimatul hanabalati qala ibnu taymiya bai ce hamin ulama al-hanabalati bai ce hanabalati cikin shugabanne na hanbaliya ba malami na hanbaliya ba shugaba na hanbaliya an san imamun wanda a kuduwa wanda ake koyi da shi yace min aimatul hanabalati innal mayyita haqiqa matacce yanfa ushina amfani bi qira'atil qur'ani da karatun alqur'ani kama yanfi bil ibadati kama yanfa tamkai da ke amfani bil ibadati da ibadodin da akai in ka karanta alkur'ani ka ba matacce lada lada na kai gare shi tamka in kai sallah kace a bashi lada ko in kai azumi kace a bashi lada sai lada ta kai gare shi don haka ce kama yanfa'u bil ibadati tamkai da ke amfani da ibadodi almaliya wanda kasance ibada nan ta kuɗi ce wata min sadaqati shine sadaka wa nahriha ko tamkacinta wa qala ibnul qayyim shi ko ibnul qayyim yace fi kitabir ruhi ga littafin na ruhu muna da shi yace ablalu ma yuhda ila mayyiti mahihicin abinda aka ba da lada zuwa ga matacce a sadaqatu ay sadaqa a bashi lada wal istighfaru ko istighfari wad'a ko addu'a wad'a hu ko kuma ay mai addu'a wal hajju anhu ko ay mai haji wa amma qira'atul qur'ani amma karatun alqur'ani wa ihda'u hada bada lada ladata ilaihi zuwa gare shi ta tadawu an saboda lada ba bigairi ajrin ba da jinga ba wa hada tul ilaihi wannan shi na kai gare shi kama ya sulu ilaihi sawabu somir hajji tamkawa da lada ta azumi ko hajji ke kai gare shi wa qala fi mawdi'in ahara yace kuma ga wani daban min kitabi cikin wannan tahi nashi a ruhu wal awla abinda amma hihici an yarwe shi niyya indal fi'il lokacin aiki ko an yarwe shi niyya wata indal fi'ili wata annaha haqiqa wannan aiki da aikatawa lil mayyit na mata na wala ya talaffuz bi zalika amma ba sai ya ce na niyya ba da lada ga wani ba an kiyaye da wannan ko mu samu kauluka na malum biyu cikin wannan mu samu kauli na ibnu na ibnu taymiya akan karanta alqur'ani a ba da lada ga matace ko a ba almajiri sadaka a ba shi lada shi ma ibnu qayyim ya kafuhe shi akan wannan yace ma kai ko sadaka kai ko ko so mu kai ko azumi kai ko haji kai ko ibada kai maliya ko badaniya ka ba da lada tana kai gare shi wannan kenan ko don haka ashe kaga nan nan ga shi na satin da ya gabata muka ce nan nan ga watan zallatul alimi kuskure na malami la tujibul irada anhu bata lazim tadda bata sababan tadda kauce mu kaulul lukka ne gaba dai walakin yusraku min qawlihi ma laysa fi ma laysa alaihi nurun walakin yutruku min qawlihi daga dai ana barin qawli ne ma laysa alaihi nurun abinda babu haske akai ne la'annal haƙa alaiha nurun saboda gaskiya akwai haske a kanta. wannan kenan ba mu tahqiqul amal ga wannan tahqiqul amali ne fi ma yanfa'u mai min al amali na na shehu na wannan shehu alawina alawi almaliki an san shi sharifi na jikan na. sallallahu alaihi wasallama mutumin makka na kuma yi zamani da shi na gan shi ido da ido na yi musafaha da shi hannu da hannu kuma na gana da shi ya kawo min kunne ne na hada mai abin da ne kusan hada mai kuma saurare ni ga abin da ce cikin shahi na hamsin cikin shahi na hamsin da uku ce ta haƙiƙu shehi imna taimiyya fil mawadi'i ta haƙiƙu shehi imna taimiyya fil mawdu'i ga bayani akan karanta wani abu ka bada lada ga matacce yace qala shehu taqiyuddin abul abbas ahmadun taymiya mani ita kada duk wanda ce annal insana haqiqa mutul la yanfa bashi amfani bi amalihi bi amalihi da aiki ne faqar haqiqa harqal ijma'a yake ce ijma'in malumma duk wanda ce annal insana a wa ita kada wanda kudutar da annal insana la la yanfa'u bashi amfani illa bi amalihi sai da aiki ne duk wanda yace mutum bashi amfani sai da aiki ne fa qahara al ijma'a wa zalika batilun kuma wannan kauli nashi ba ta ce na min wujuhin da huskoki ka sai cin masu yawa yace ahadu har daga cikin su annal insana yanfa bi du'a'i ghairihi ai mutum na amfani da addu'a wani ne wa hul intifa'u ai amfani na bi amal bi amal ghairi da aikin wani to haka kawo har ya ci gaba da kawowa ɗaya bayan ɗaya sai da kawo hujja hujja hujja hujja har ya kawo hujja 21 akan al-insanu yantafi bi amali gairihi mutun na aiki mutun na amfani da aikin wani ne an kiyaye da wannan ko wannan a mai tahqiqul amali kenan fi ma fadu mai min al-amali wannan kuma al-fawz wan najatu fil hijrati ila Allah an kiyaye da wannan wannan malikiyi na wannan shi ma malikiyi na wannan tijaniyi na shi kuma wannan qadiriyi na ga wata riwaya ga wata riwaya kuma rifa'i ne shina wuri na Ahmadu Rufa'i an kiyaye da wannan wuri na Ahmadu Rufa'i na koma ga qadiriya ya qadiriya ce an kiyaye da wannan ko don haka ashe kenan kaga duk waɗannan masu masaba ne sannan kuma masu dariƙa ne sun yi hujja da Ibn Taymiyyah to me Allah ya akan hujja da shi babu babu ko to shi na muka ce in mun ka samu hujja ta cewa a ajiye shi a bar aiki da shi sai mu aje amma ba mu samu ba sannan kuma a sawaba ce ta haiku kuskure ne yawa mun yi ta bayani akan wannan ko mun cika bayani akan wannan kuma abinda muke abinda muke bisa gare shi kenan a wannan Yusuf Nafani cikin shawahidul haqqi shi ya ce ibnu taymiya sawaba ce ta haiku kuskure ne yawa yace kuma duk inda ya bai shi ya bai shi akan sawabobi ne don hakan ga malumma sun kasa ayyukan irin taymiya kusan kashi uku suka ce akwai guda wanda ya kasance gaba ɗaya alheri ne kuma duk gaba ɗaya mai amfani ne yace huwal galibu shi an mahewa daga cikin ayyuka ne shi a galibi in muka ta za mu aiki da galibi ko ba galibi ba ko don haka muna aiki da galibi ba mu aiki da gairu galibi kuma maluma abin suka cewa duk abu adiba a gani da hairi da shari da hewa in alheri ya a aikata in shari ya hewa a bari wa ma ta kifa abinda imamu sun ke cewa cikin kuka busadi wa ma shakakata kifa tarku da'atin aw la min alwuqu'i fi mafsadatin duk abinda kake kokanto da ka aikata barin da'a ya fada cikin banna don haka in kana ganin bai ta miya banna na gare ka ka bar biya tai mu muna ganin biya tai ba banna bane dan muna biya ta akan sawa ba ta ba akan kuskure ne ba ibn taymiya ya rabu malami a'immat al alami nashi ne da yake zargi daga dukkanin shugabanni kuma ciki ya bayanu ka masu masu amfani ko masu hikima sai tambayoyi wani bayan Allah ya rubuto yake assalamu alaikum wa rahmatullah يقول أطال الله حياتك وأمثالك أنا أسأل عن معنى هذا الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وما الذي يريد أن يبين أم هنا يشجع على حضور الصلاة في الجماعة مع أني رأيت نفسا في مختصر حديث الذي يقول فيه بجواز الاعتداء بالإمام إليه إذا كان صوت الإمام يصل إليه كيف نفرق بين ذلك الحديث وهذا النص وأين مفهوم الحديث ومفهوم الفقهاء a nan shina tambaya akan hadisi na la salata li jaril masjid illa fil masjid to shi dai wannan hadisi da ifi ne wala salata ay li jaril masjid mudakun lil bayhaqi al amjadi la salata li jaril masjid illa fil masjid wannan hadisi da ifi ne bai haƙi radiyallahu anhu ya ce wannan hadisi da ifi ne ba a hujja da shi tunda bai zama hujja ashe kenan ga nan la salata li jaril masjid illa fil masjid wannan ba hadisi ne wanda aka hujja da shi makaucin masallaci in yayi sallah bai shiga masallaci ba akwai sallah in ya bi jam'i akwai sallah in shi ɗaya sallah bai bi jam'i kuma akwai sallah don hakan ga ba a kota ya zuwa neman mafumi don abin da ake neman mafumin abin da ya kasance ingantacce ko wannan ya ce assalamu alaikum ala tsamallan don Allah ina tambaya game da ce ma mutum wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu musamman wanda ya kasance yana ayyuka na suna annabi sallallahu alaihi wasallam da kokari akan ya gani sunna ta da darajojin da aka menene hukunci shi ce ma wani wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu ko ce mishi rahimahullahu wannan ya zo umuman watan kaza tara dai ma a tara kumin ala kun sahabatin wal ulama il fudala kaza tara dai haka nan ana cewa radiyallahu anhu wa tara kumin ana cewa kuma rahimahullahu watan Allah sahabati akan sahabbai wal ulama il fudala da maluma wanda kasance mahihita amma sai maluma mahihita to bisa ga wannan sai maluma su haga ashe kenan cewa radiyallahu anhu ko cewa rahimahullahu ya dace ga manya manya maluma ba ga kananan maluma ba na can zamanin da anka hito tun zamanin su mujaddadi ana gani shehu usmanu mabiya ba su ce mishi radiyallahu anhu sai su ce ta gamma da hullahu bi rahmatihi haka shehu abdullahi ba su ce mai radiyallahu anhu sai da su ce rahimahullahu haka shehu a muhammadu bello ba su ce mishi radiyallahu anhu sai da su ce rahimahullahu an kiyaye da wannan sai an kaba radiyallahu anhu ga sahabbai saboda su ta tabbata a kansu Allah subhanahu wataala shi cewa radiyallahu anhu mara radu anhu ya yadda da su sun yadda da shi to sai kasance wannan kalima saboda gudun taskiya sai kasance ba a sa ta ga malumma waɗanda sun ka zo da baya saboda yanka hakan na an yi taskiya su har taskiya ta kai irin taskiyar da Allah ya wa sabbai ridwanullahi alaihi an kiyaye da wannan amma wannan ha in har an ka ce mu wani mutum radiyallahu anhu hilaful aulana al-aula adamu al-aula adamu du'a ilahu bi radiyallahu anhu gara a ce rahimahullahu ko ko a ce gafarallahu lahu Allah shi gafarta mishi ko an fulani gafarallahu lahu an fulani rahimahullahu wannan kenan balle cewa alaihi salamu alaihi salamu wannan ya keɓanta ga mazo sallallahu alaihi sallama sai wasu daga cikin ahlul baiti a cewa Allah shaidu da mu da Hausa daidai na kace Allah shaidu da mu eh, amma ya kama da radiyallahu anhu Allah ya ji ka san ko nan ana ce Allah ya ji kamalan ko ba a ce Allah shaidu da malan ko kaga Allah ya ji kamalan ya ko eh wai taskiya ta kawai kada ya kasance mutum ya wanke kai ne ko kuma ta ya wanke na tare da shi saboda taskiya ce wadda Allah ya wa sahabbai riwanullahi alaihim to a barta gare su mu kuma sai mu yi kasa kasa mu samu a da da almagafira ko kuma ta atagfur wannan ya ce assalamu alaikum ala cikin mallan don Allah ina neman ƙarin bayani game da hadisai waɗanda aka cewa sun zo game da salloli na ƙarshen shekara da sauran su irin gada da dido ke da irin eh, salloli na ƙarshen shekara da salloli na ƙarshen shekara da narbagana ba su da inganci dukkaninsu da na hadisai na na ƙarya ba su da inganci ko kaɗan na. ba su yi matsayin hadisai da efraim balle su kasance cikin targibi tarhibi ko falalul amali ba a targibi da su ba a tarhibi da su sannan ba su cikin kuma falalul amali don haka ba za a yi hujja da hadisai masu bayani akan salloli na ƙarshen shekara ba ko na raba gauna na gana ko wanda ya ce ga Allah malam akwai wani malami mai jan karatu wadda ya dan samu matsala ta bacewa a makarantar malami Isa dan birnin hmm. yana neman to Allah ana ba da sanarwa sai kuma da addu'a kan cewa dai Allah shi sananta musu akwai malamin akwai malam malam Isa wanda ya kasance dan malam Ibrahim ne birnin kabi to akwai mai shi karatu a wanda kasance an ce gajere ne haka fari ya samu tabo hankali kuma ya bace ya hito da birnin kabi ba a san inda ya ba ana nan ana neman shi don haka gado Allah duk wanda ya gan shi gajere ne shi a dan tabo hankali amma kuma na mata da sunan shi dan sun ga mai suna nai na mata da sunan nashi amma dai gajere ne haka ya samu tabo hankali duk inda zai na dai ana tunanin cewa zai zo inda ake karatu saboda ya riga saba da karatun don haka inna tsuyuru ala amsaliha ta qau ba a tunanin ko ba cikin hankalinka ne shi fada ke da inda ba irin wannan wurin ba yana tambaya a kan cewa eh, cikin wanda ya yi menene hukuncin wanda ya yi wankan janaba babu arwallah yana tambaya akan hukuncin wankan janaba babu arwala wankan janaba babu arwala ya inganta ingantacce wanka can cikin kitabu dahara inda mun kai to mu bayani aka haka nan yace ba Allah ala tamallaki ne ne hukuncin wanda ke zargin matarsa da zina shi akwai auren su ko kuma kaza wanda ke zargin mata ta da zina akwai arme ko kama ta yi ta zina akwai armen su armen su bai mutuwa ko ya kama ta da wani suna zina balle zargi zargi bai kashe aure haka nan ma zinaba ta kashe aure sai dai in ya ga dama kawai shi sake ta amma zinaba zinaba za ta kashe musu aure ba sai dai in ya kama ta ya samu nu guda hudu za a yi mata haji na zina amma kuma tana ga tana gadon ta dan mata shi ce wanda yake ba Allah malan yana halatta mutum ya zima mata ce wando irin na maza ko kuma ya zima mata da ta a cikin gida ne ko kuma ya sai mata saket bai mace mata jiki mun yi bayani mun yi bayani cewa inda an kai to kusan a tun harko harkon karatunmu cewa ba za a sai ma mata kayayyaki irin na maza ba saboda mace in ta sa kayan maza cikin gida zai kai ga wata ta hita da su ko kuma wasu an da kasance suna iya shawon mata su shigo an da kasance suna da haƙƙin shiga cikin gidan kaga idan ta sa tuwahi wanda kasance na sifanta al'aurata ko masu kame mu ga jiki zai kai ga wasu ma'anda a cikin gidan su yi shawata wanda ya kasance kuma ba daidai na su yi shawata ba kamar wadda umarnu haɗa da dallahu an ya ce moni da ga sai kaya samu mata ta yi kayan sun maƙe sosai sosai ta ce ka gaya mata ka tsaye wannan tuwahin da ta sa wannan tuwahi ba su dace da ita ba ta ce ai tuwahin a sarkin musulmi sun watan ba su sifanta jikinta ba ya ce fa'in lamta kun ba shafin da ba ne ba ba ne ba a ganin tsoka jikinta cikinsu. sai ce wa in illam takun tashif fa hata tif ko da kasance ba a ganin tsokar naman jikinta ciki amma fa hata tif tana sifanta ta sosai sosai za a ga duk gaba ɗaya gaɓoɓinta ko ci gaba ta haita lahiya lauya take to duk ta da irin wannan suna jawo anzarin nasi ko kuma suna jawo anzarin rijali dibin madadin zuwa ga mata ga irin wannan ko da ko na cikin gida ne balle ma mun san masaba mu ta malikiya ta da saddu zara'i taushe taushe kafa ko kuma watan jayi tsani duk abin da ka zama tsani ga aikata wani abu wanda an haram gara kauce mishi yahi wannan yake Allah dan mallan to Allah ina tambaya game da karin hadisin da na cewa Allah Allah fi al-hari la tattakhiduhum garadan min ba'd ومن أحبهم فلحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم الله الله في أصحابي wannan hadisi shina bayani akan kashedinku kashedinku kashedinku da sahabbaina duk abin da aka yi kada a shiga cikin sahabbai wa ma ahabbahum duk wanda ke son sahabbai fa bi hubbi ahabbahum saboda so na yake son su wa ma abgadahum duk wanda ke kiyaye da sahabbai fa bi bugudi abgadahum kuma da ni ka kiyayya don haka kada ku rike su gardan watan wurin koyon halbi ko kuma watan wurin gwaji na halbi sahabbai ridwanullahi alaihim sun samu yarda ta Allah sun samu yarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yarda su manzon Allah ya yarda da su sun kare da Allah lahiya sun kare da manzon Allah lahiya sun taho duniya sun bota ma sun bota ma addinin musulunci musulunci ya yatsu da su sun yaɗa addini musulunci sun ba da rayuwarsu sun ba da dukiyoyinsu sun ba da jinanansu sun ba da illinsu sun bar gidajensu sun yi hijira saboda addinin su saboda Allah su domin kare addinin su da kuma watsa shi ga jama'a musulmi don hakan ga masu wannan matsayin masu wannan matsayin suna manzo Allah ce ma Allah Allah fi ashabi ina muku kashe ina muku kashe daga sahabbai na ku ji tsoron Allah Allah Allah ku ji tsoron Allah ga sahabbaina ku ji tsoron Allah ga sahabbaina ka gana abin da manzo Allah ce a ji tsoron Allah ga sahabbaina ashe in kana jin tsoron Allah ka yadda ka kutsa masa habi guda da suka ko da itiradi ga abin da ya faɗi saboda mi sahabbai a alamumin na sun hi mu sani wa alƙamin na sun hi mu tsoron Allah sannan wa alamumin na bi kitabillahi sun hi mu sani alƙur'anin Allah sannan wa ashfaqu minna sun yi mu kuma wacan tausayin manzo sallallahu alaihi wasallam da a gare shi tun da sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam mun yadda sun yi sani sannan sun yi mu sun manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sun yi mu mutunta shi sun yi mu ganin girma nai an kiyaye da wannan ko don haka ga masu irin wannan matsayi kada ka gitta musu da kowace irin kalima kowace irin kalima ka gitta musu in ka ce alqur'ani gaba gare su ya sauka in ka ce manzo suna sun kai mai mubaya'a mm. ko in ce son addini su sun ka bada jinin su su sun ka bada mutuncin su sun ka bada illin su sun ka bada dukiyoyin su sun karbu da 'yan uwan su sun karbu da gidaje sun karbu da gidajen su sun karbu dukiyoyin su an kiyaye da wannan cikin waɗanga wani kai eh to ko ka bada jinin ka ka bada mutuncin ka ka bada dukiyarka ka bar gidanka an gane wannan duk abin da a gare ka in ka rabe shi saboda Allah da jininka da komi in ka gama ka bashe shi saboda Allah manzon Allah ya ce wallahi duk abin da ka basuwa saboda Allah ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu law an faqa ahadukum misla jabal uhudin zahaban da ɗaya daga cikin ku ya kashe dukin uhud zinari duk a mai sai zinare shi ta kwankwashe shi shi ta wuce sun kashi saboda Allah kamar yanzu alal misali a ce dutsen ku tarkwashi an san na ya shi girma ko to wallahi a mai da dutsen ku tarkwashi a mai da dutsen ku tarkwashi zinare gaba ɗaya ne ci koma zinari na na ka taho ka wace shi karbe shi saboda Allah wallahi bai cimma mudu na sahabi ko rabin mudu sahabi bai kai ma balaga mudda ahlihim wala nasifahu sannan kuma manzon Allah ce wallahi duk wanda ya zagi na la yaqbalu Allahu sarfan la yaqbalu Allahu lahu sarfan wala adalan Allah bai karban nafila tai bai karban farilla tai da farilla ka nafila ka koshi Allah bai karba in dai ka zagi sahabi ko kai kiyaye da sahabin manzon sallallahu alaihi wasallama Allah bai son farillar ka Allah bai son nafilar ka don haka ashe kenan duk abin da kai na kana ina saboda ibada ko to Allah bai karba ibada ka gaba dai don hakan ga sahabbai na manzon Allah rawanullahi alaihim girma gare su matsayin su babban matsayi na ba a yi tiradi gare su ba a gitta musu da kowace irin magana in ba da radiyallahu anhum ba walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwana alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim sahabban manzo hake nan shi na masu bayani suka ce to ‘yan an ka diba su adda matsayi na farko su ne muhajirai masu matsayi na biyu su ne a watan su ne a lansar masu matsayi na uku wanda zai ja min ba'adihim sai maluma suka ce to ka diba ha gani matsayin can na farko kana samu ne kana shiga cikin masu hijira ba ka ciki ko sai an ka ce to ka diba ha gani watan wanda ta bau dar imana kana cikin su baka cikin su ashe bangare nawa ya kamata ka kokarin ka shiga wanda zai jawo min ba'adihim kana cikin su to in kana cikin wanda zai jawo min ba'adihim abinda abinda kawai ka yi nan ga wanda zai jawo min ba'adihim yaquluna rabbana ghfir lana Allah ya gafarta muna wali ihwani alladhina sabaquna bil imani da yan uwan mu su gabace mu da imani su ne muhajiruna da lansaru ko to duk wanda sun samu yarda Allah in kana son ka samu yarda Allah ka yabe su kakka soke su Allah ya ce a yaba bai ce a soka ba Allah ya ce a yabe su bai ce a da akan abin sun ka aikata ba duk abin sun ka aikata gafarta tuna hana Allah sun samu gafara ta Allah don haka har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Hadib ibn Abi Balta'ata ko mun san Hadib ko ibn Abi Balta'ata bawa ne ya taho ana kira ne Sa'adu Ya ce ya rasulullahi wallahi la yadkhulanna hadibun annara ya ce wallahi hadibun abi ata zai shiga wuta ya rasulullahi sai manzo Allah ya ce la hadibun la yadkhulun nara innahu qashahida badaran manzo Allah ya ce bai shiga wuta ya halci badar kenan sai shi sai shi da duka faru ko dan ya ce wallahi la yadkhulun hadibun annara ya ce wallahi sai ya shiga wuta manzo Allah ce bai shiga wuta innahu qashahida badaran ya halci badar an kiyaye da wannan mun abi walta ata ya taba aikata laihi wanda hiwan gamoni ya rubuta takarda aika kafiran maka cewa manzo Allah zai kawo musu hari su shirya jibril ya zo hada manzo sallallahu alaihi wasallam cewa to cikin sahabbanka wani ya rubuta takarda ya aika kafiran makka da asiri akan za ka kawo musu hari a tahi a amsu wannan takarda tana nan ga hannun wata mata za'ina a taro ta amsu wannan takarda din lokacin da manzon Allah ya aika sahabbai Aliyu da Abi Talib shi na cikin su da Zubair ibn Awami da sauran sahabbai su hudu ya aika suka tafi manzon Allah kuma ce musu wannan mata za ku tarar da ita inda ake kira akwai wani wuri ake kira Rawdatu Hahin za ku ci mata wannan wurin suka ce muka hau da wakai masu gudu muna gudu muna gudu ba mu cin mata ba sai daidai dai ta hahin inda ake kira Rawdatu hahin annan muka cin mata da muka cin mata wannan wurin sai muka ce ke ina takaddar da manzon Allah ce tana ga hannunki tace babu takadda tace billahi alladhi la ilaha illa huwa ba ta takadda ko guda ita kawai bukata ta tahiyya ta zuwa makka sai ya sabai suka ce to mu je mu dawo sai Ali da Abi Talib radiyallahu anhu ce ya zamu juya mu koma alhali manzo Allah ce akwai takadda ga hannunta sai dawo sai mace siyasa diniya siyasa ta addini tace ke wallahi ko takadda ko tsiraici ko ki ba mu takarda ko mu mai ki zindir wurin nan sai hankalin ta tahi cikin ta kama karkata sai ta ɗauko takarda cikin tsorayenta ta kwanci tsorayenta ta ɗauko takarda ta ba su suka ɗauko takarda su hakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tara sahabbai wuri guda da tara sahabbai wuri guda sai bude wannan takarda ya karanta ga takarda ne hadi min abi abi balta ata ila fulanin fulanin cewa manzo Allah na nan zai shirya yaki zai kawo muku hari lokaci kaza rana kaza gashi zamne cikin su wannan sahabi shi dibi wannan wannan sahabi shi dibi wannan sai dai manzo Allah ya dibe shi kuro yace abin abi ata. ta'ata me asadin wannan abin da ka aikata ni an musabbabi ne sai ce ya rasulullahi wallahi ban taba shiga musulunci da ne in hice shi ba wallahi ban taba shiga musulunci da niyyar in yaudare shi ba yace wallahi wannan abin na yi shi saboda duk sahabin da annan wanda ya hijira duk muhajiri wanda annan shina da matsayi cikin makka shina da yan uwa masu kariyar dukiya ta masu kariyar yan uwa ne masu kariyar iyali ce amma ni ban da kowa kuma dukiya tana can ciki don haka ni rubuta takardar daga yan su haka takardar daga ni ku in samu dan farin ci gare su sai ce to shi haɗin a kare mai dukiya ta a kare mai gida nai ya ce don haka ɗani wannan ya ce wallahi ban yi akan ƙiya da musulunci ba Allah ya sani sai manzo Allah ce to kun ji dan uwan ku ya faɗi gaskiya sai ummu hadabi radiyallahu anhu ya ce ya rasulullahi da ani adribu unqahu bari in sare wuya minahikin Allah yace munafiqina bari in sare mai wuya lokacin da yace hakan ga sai dai manzo Allah ce la kada haka hakashe shi innahu da badaran wa ma yudrika la'alla Allah ittala ala ahli badarin fa qala i'madu ma itum fa inni qad ghafartu lakum yace wa ya gaya maka haƙiƙa Allah dalla Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan Allah haqiqa take la Allah iddala ala ahli badarin haƙiƙa Allah ya dibi yan badar dukkanin su fa qala ce musu i'madu ma itum ku aikata duk abin da ku son ku aikata ku aikata fa inni gafarta lakum na gafarta muku fa inni gafarta lakum Allah ce na gafarta muku ha don haka yaƙe yaƙen da sahabbai sun kai wasu wasu tabi'ai wasu masu wayo sun kake shiga ciki in an ka ce wani baka shiga wada sai cikin nan ka shiga wada duk annan gafarta tuna wallahi komai suka so a shiga aljanna to kai ku kai kaiwa an kiyaye da wannan to wannan ha'umunu hadabi na radiyallahu anhu sai ya yi gohani aza kuka saboda jin daɗi an gane wannan kuma shi na hama zuwan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo gidan aljanna na yawata gidajen aljanna na biyo wani wuri sai isko ta yarinya mai kyau bakin wani gida zamni sai ni tambayi ce ke wa'ada gidan ga sai ta ce gidan umarni haɗa na da zai lafa anhu ta ce gidan umarni gida mai kyau gidan aljanna da wata yarinya mai kyakkyawa ta zaune bakin wannan gida din sai ta ce wannan gida na umarnu haɗa da na radiyallahu anhu sai manzo Allah ce har na so in shiga in ga asirin gidan kuma sai tuno da kishin Umar sai ban shiga ba <laughs> to shi na da umarnu haɗa na zamne da manzo Allah ya faɗo ga magana sai aza kuka sai ce ya Rasulullah ko ina kishi kai ni kawai kishi <laughs> to wanga gidan Umar nu hadabi na an kiyaye da wannan wata rana an kawo wani alhariri mai tsannin tsada mai tsada kware kware da gaske alhariri mai tsada an hakawo dan hakawo alhariri mai tsada kware da gaske an sa alhariri ko ko wani tuwahin alhariri sun yi ko dan tuwahin tsada ko da aka kawo wannan a tuwahin alhariri mai kyau kware sahabbai sun kai ta dibi suna ta mamaki suna kallo ba su da kuɗin sai ne kowa na kallo shi taba haji taushi sosai sosai kuma ga abin ga da kyawun kallo da dadin tabi sai manzo Allah ce kuna mamaki yace wallahi kyalle na sha fuska na sa'adunu na wannan na na wannan sa'adunu mu'adin kyalle na sha huska na sa'adun mu'azin wallahi yayi wannan kyawu kyalle ne na cikin gidan aljanna shi ka sha huska da shi yace wallahi yayi wannan kyau to sa'adun mu'azin kenan ina ga mun hada bi radiyallahu anhu mai matsayi na biyu duniya an gane don haka sahabbai da ruwanu lahi alaihim ba a itirali gare su ba a gita musu tuna. Allah ya ce musu imalu ma shi'tum fa inni qad gafarta lakum don haka shi duk wanda aka ce ba za a gita mai ba sannan ba za a soke shi ba balle ma akai ga zagi ne don haka da suka da zagi da itirali duk kuskure na zagi kafirci na suka fasikanci ne itirali fasikanci ne don haka duk wanda gita musu fasiki na Allah shi mu da kariya a yi haƙuri lokaci ya kama na ayi bayani albayanu la ya zuta hiru a makasar haja hmm. wannan akwai muna da wani babban malamin mu gashi nan kusa za mu ba shi muna addu'a ana kiran shi malam garko mutumin kano ne kuma babban malami na cikin kano shina cikin ko masu da'awa ta musulunci wadda ya kasance shina da'awa suna da'awarsu akan da'awa ta ahlus sunna wal jama'a kuma bisa ga aqida salimiya aqida wanda ya kasance ash'ariya su kai sannan kuma suna da dariqa ta ina jin su ma dariqa su ta qadariya ce to ga dai shi nan shi mallan garko sai mu ba shi muna addu'a daga cikin addu'a da za a yi muna akwai wata mata wanda ya kasance ta samu rasuwa wani dan uwanta ya zo ya ce shi na roƙon don Allah a sa wannan mata cikin addu'a Allah ya gafarta mata bayan wannan kuma akwai wani ɗan uwa kamar bayanin da muka yi mai jama malam Isa karatu shi ma kuma ya samu ta ya samu ta hankali ya hito ya bar gida ba a san inda yake ba muna roƙon Allah shi mai da shi gida lahiya kuma Allah shi bashi lahiya wannan matsala shi ke cikin ta Allah shi yaye mishi ita dukkanin sauran jama'a musulmi wanda ke cikin matsala Allah shi yaye musu matatunmu Allah ya gafarta musu malam bismillah ka yi ta'arifin sunanka da na adamu ainihin daga jihar kano manomin ainihin hoto ainihin kuma alhamdulillah ya mali yana bayani ya yi ya ainihin gabatar da karatu a kasar jimur bukari da kuma buɗe akwa alhamdulillah ana saka mara da ake a ƙarshen da mara ainihin ya yi bayani da bayan sakon manzan Allah sallallahu da wasallam sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ba a ainihin wato gidan musu a ce za a fito da magana a kansu wannan haɗari misali kamar kai ne da babar ka da babanka ta san musu a ƙasar kokawa ka noshe shi ya noshe shi ka kawo masa ya kawo masa ainihin nono ta ta jima

ولكن إذا حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر وزينه الإسلام أولئك هم الراشدون أنا يبين أنا لإسلام الإيمان babban mun zo ka a su imanin ma Allah ne zo shi kawo kaji a cikin zakatin Allah ne shi ka kuri da fasikanci da sabon Allah haka ni kuma na ce ulaika wa'annan su ne jure yau nan bisa wani wani ba ta jure Allah ce wani zai yure wani mutum wani wani yure magana wa za ta bi magana ana kwallo na mutum da haka ya kamata mu sani duk da yawa sabon mai dan Allah wallahi in ya shigo in ya shigo wuce ina hadan gane da haka Allah ya annabi ku kuma ku kare himma kan himma ku da duka sannan ba mai himma wajen kare kabarin ya ka kare himma kan kabarin ba mai yanzu ko da ainihin an koyi shi a daga ainihin kurkuku zo ji za su yi abu cikin baya suna da mugun kare shi cewar da zariya cewar in an kuma da shiya to nan ba za su zo ainihin sokoto yi ba kusan sokoto الحمد لله الحمد بسم الله اللهم صل على محمد على محمد اللهم صل على وسلم آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولا جدك إنه ولا جدك إنه ولا جدك

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله فالفتح والعيثم ما من يكتب الله وأجر السبيل من يذكر السبيل بسم الله الرحمن الرحيم ما من يكتب الله وأجر من يذكر السبيل وكانت القاعدة على ربنا تكتب القاعدة الأخيرة بالاستماع إلى أيامها وشيك بعد ذلك بمثل الشيخ ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات الناس ملك الناس الله الناس من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الله آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين نعم. آمين آمين يا رب آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين آمين آمين آمين يا رب آمين آمين آمين آمين آمين يا رب آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين الفاتحة بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أيها قريدة أيها قريدة jikin دا أكسامونا ƙara lokaci muna nan akan lokacinmu na awa ɗaya wannan uzuri ne ya kawo wannan alhamdulillah wasu salatu wasu ala rasulullah